صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yau goma ga watan biyu watan safar hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu allah ta'ala muke roƙon ya yi mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayen fasa muna cikin dai eh, shafi za a tashi tasa'in da shida amma baitin da muka taso wanda ake sharhinsa na arba'in ne jihar bin safwanin washi a tihil ulan jihadu sifatil khalikin dayyani a kan shi ake mun ɗiba mun ɗiba mun ɗiba muka ga ba za mu kai gawa ba Allahumma illa da adaki yani eh, amma inda za a tashi ba wancan abu na ɗaya to na tsallako wurin zan tashi a kan wani riso wa hannun wa amma sai atul jihami ko min ahalin nafi amma ƙungiyar jihamawa wanda suke masu kore sunayen Allah da siffofin Allah wata masu afili fa innahum laysu fi tajahhumihim bi darajatin sawa a wannan ra'ayi nasu na jahamancin ba iri ɗaya suke ba mutabayina وصو سنفي وصو ذكوا بل منهم كالفلاسفة أكوي كمان فلاسفة انشكين سو عتباء مذهب اليونان سنابين طريق اليونان واني بحتا فإنهم لم يثبتوا له إلا وجودا مطلقا بس ثبت دا سامور الله با سيدي كوي أقوي الله Allah shi shine alwujudu kawai alwujudu suka tabbatar ma'ana Allahu mawjudun shine kadai suka tabbatar akwai al'alla saman ne shine kawai suka tabbatar amma ya yake a ina yake babu kamannonsa babu menene zatinsa babu shi dai saman ne haka a kwakwalwa haka ka aje tun da baya aiki bai hanawa bai sawa saboda haka nan bai motsawa bai kaza ina nan inda yake kaga suka wargare suka kamanta Allah da babu wani bangaren suka kamanta Allah da gunki saboda kanan dai martaba na farko in kirga ake daga cikin mabiya jahamu wanda suka zaƙe alfalasafa a umar zahidin yona irin su ibn sina fa innahum lam yuthbitu lahu ba su tabbatar ba su tabbatar wa Allah ba illa wujudan mutulakan bi shart al-itlaq wa lam yan'atuhu ba su tabbata shi ba illa bis sulubikum sai da Allah ba kaza bane ba Allah ba kaza bane ba baya sama ya kafa ba a ganin ba a shafa shi bai da launi bai da bai da bai da bai da haka shine sifan Allah ainihin sifofinsa duka salbu ne wal idafati da ainihin jingine-jingine wayalihim masu bin wannan na philosophers al-mu'tazila wajen ta'afa na son ana bibiya sun ne masu bin jaham da cikin masu bin falasafa kai duka jahamanci ne allazina asbatul asba'a duna sifati su sun tabbatar da sunaye na Allah amma ban da sifofin Allah sun kuwa da siffofi gaba daya صدر السميع الأليم الغفور الرحمن الرحيم الملك القدر السلام المؤمن دو أنا سنتبت الدسو أما تبان الله سنقولي ثم متأخرة متأخر والأشعرية كان أشائرة أنا كرشي بعشر ba أبو الحسن الأشعري يا ashari دك dukkan abin da Allah ya tabbatar ya korewa Allah dukkan abin da Allah ya korewa kansa shi abu hasan al-ash'ari amma mabiyansa sun zake su sai da suka ɗauki gurbi na su allazina asbatu uh, ko ba'd uh, asbatu ba'd sifati wa nafu ba'daha sun tabbatar da wasu sunayen sun kore wasu bai siffofi kai sai yanzu da sunaye dama gaba daya sun da daga mutazilawa suke sun tabbatar da siffa bakwai siffatun ma'anawiyya hmm. wanne alli ne daga jamawa sai dai su abul hassan al'ashari shi ne wanda ya bar mu'tazilanci ya hau martaba a mu'tazilanci har ya kai martaba ta ƙarshe a gaban jibba'i ba kamar shi jibba'i ne shugaban lokacin to shi ne eh, ya duba ya duba Allah taimake shi ya fito yake ya bar zilanci kamar yadda ya ainihin ba in cire riga fayar kamar yanzu ni ne zan bar wani abu in cire hulata in jefar da ita sai na bar ta na bar tariƙa kamar har abada kamar yadda na yi da rawani na in je ne wani don ba zan ɗauke shi ba to shi ne ya haka to amma shi bai tsaya inda suka tsaya ba ma sai suka saba masa sun bi shi amma a ƙarshe sai suka zaƙe sai suka koma aini abu nan shi kasan idan ka faru abu kakan zama tsakiya saka zama wasu ba kuma na biyu lokacin da ya bari ya ba sifa bakwai al-qudratu wal iradatu wal ilmu wal hayatu wal basar wal kalam wayannan ya tabbatar da su amma tafiya da sai tafiya sai ya dawo littafinsa na ƙarshe sunansa ibana ba sharhin bulogul maram ba ne ba ba a karanta shi ba shi ibana ita wannan ibana shi ne littafinsa na ƙarshe girmanta kaman eh, tufata saniya sai dai rubutun tufata saniya ya fi cika shi na shi wara-wara ne to ya yi imani da ya koma mazhabar salafawa shi mazhabar annabi mazhabar sahabbai mazhabar tabi'ai mazhabar abu hanifa maliku shafi amadu na hambali, shi ya koma wannan to amma mabiyan suna nan a sha'ira da yanzu ai kaga tauhidin kasar mu shine wannan al wal iradatu wal ilm wal hayatu was sam wal basar wal kalam sai dai wajen tafsirin ma wa'annan abuna din an samu matsaloli da dama Ee, eh, eh. tafiyan tafiyan su ne amma shi ya bata shi ya bata da gani wannan ba eh, ka da ko da ke <laughs> wai na so ne ce ka ɗauko daga asali wannan eh, tawdihul aqida ai kaga littattafan tauhidi da na misira ya yi daidai da manhajinmu ne ya yasa muka ɗauko shi amma asalin tauhidi da ke da ta ka koma ka ɗauki asali ma su ne ummul barahin jauharatu tauhidi da sauki da wane ne wannan su ne asalin littattafan shi kansa a nan ya ɗiba mai tauhidi da gida ka da kwan ai kuma mu ka ɗauko shi da mun ga ya dace da sulabas kawai muka ɗauko shi amma asalan in kana magana tauhidul ashari abin da zaka saka umul barahi jawharatul tauhid kusan wa'annan masu suka fifice a take kusan su ake karantawa asalan tun eh, haya islami ta farko a kafan nan su ake karantawa to to haka to kaga tauhidin ash'ari ne wannan to wannan tauhidi na ne mutane na so ku na ce ga Allah tauhidin ash'ira ne matsalar da ake samu su ba su san me ash'ira ba ba bala'i ka sauke abin da baka san shi ba a zan a sauke mutum baka san me ba aka sauke shi ashe su kan da ake musu sunayen da suka rage siffofin da suka rage yasa ake sukan ash'ira amma ba asalin wa'annan bakwai din ba su ake sokawa ba wannan bakwai dole haka fice al-qudrat wal iradatu wal ilm wal hayat wal sam wal basar wal kalam to kaddi kuma tafsirin da aka yi musu da yadda aka jero harkar din da ta'alluqatun da adama ta'alluqatun duk wannan magana haka take illa in aka zo kan alkalamu nan ne suka tsaya suka wani haka suka girgije suka shiga wata kwana suka raba ɗan yaran da za a ciki kaɗan ne sosai dai a ƙara sada dubbanni ko ɗaruwan su siffofi ne suka soke babu al-rahama babu al makfira babu al-mahabba babu sun soke wayannan abin da yasa ake taɓa tsariya nan sunaye ragewa suka suka yadda da bakwai kawai hmm. siffofi su wa'incan wai iyi kafin misali idan ko yanzu aka ce maka mutum ya tuba daga aƙida kaza ina da wahala ya basa gaba ɗaya sai dai bai nisa a cikin ta ba mu da eh, me yake da suna ga su ma duk da za ku gan shi ina ke wa ko mutaakhirul ashariya na nawa kenan na uku allazina asbatu ba'da sifati sai sun tabbatar da wasu daga cikin siffofi wana fau ba a zaha in ka ga mutum ya kore abu ai ba sa an yi magana ba wata ya ati fi kalamin mu'allifi rahimahullah bayani zai zo a magana mai littafi ma fihi kifaya fi raddi alaihim wa bada an zakara mazhabahum an zakara mazhabihim bayan ya ambato mazhabarsu fi jihadar sifati wajen ƙaryata siffofi kore Sifofi ijimalan a dunkule shi asalin mai littafi kenan ibn al-qayyim kada fi tafsiri zalika ya dunkule ya kawo kanun yanzu zai shiga bayanin filla filla kunnen ka nawa ka ƙara ka ba ka sha labari fa zakara kullu wahidatin ya kawo kowanne guda min sifati allati fauha wanda suka kore su fa min dalika uku. kaga a sha'ira sun kore wannan su ma daidaituwan Allah ta'ala ala al'arshi فالجامية كلهم wa وقاصرهم masu zaƙewansu da waɗanda suka rage la yi uminuna bi an na fi sama'i rabba ba su yadda ba akwai wani mahalicci a sama da gaba da jawa la fauku wala tafu wala fauka al'arshi ilahan babu wani abin da ake bautatawa bisan al'arshi bal abtalo min hus samawati بل عطل السماوات الأولى منه سن كوني وسمي ما قوك كادك الله فكت بايع كم وأكلوا منه أرشه سن كأيت دع الأرش دك الله معنى بايع كم الأرش بايع كم الأرش العظيم مخالفين بذلك صريح الكتاب سن قد يتبينن للتافي سند الرحمن على العرش استوى والسنة سنة وسنة النبي يا تنبي بي وعين الله تشي في السماء وانا سماء على في معنى على واجماع السلف الامه سحب بي suka وأئمتهم بل واجماع الشرائع السماويه كي اتفاق انما نشرع ان سما tun آدم هو النبي محمد muhammadu sun كان الله allah التي قامت على أساس أن الله عز وجل في السماء وأن الوحي ينزل من عنده وهي ناتوكا قولنا على المستفينة akan zababbun manzo ne min ibadihi da wannan ne za a ke so duk yadda za a yi idan aka je abin nan to duk yadda za a yi malamai a makarantu na gwamnati na ina maza su shiga cikin su karbi tauhidi duk abin da kake karbi tauhidi ka bar komai in aka samu ahlu sunna ya karbi tauhidi fa lillahi alhamdu shi kana zai ka koma amma ba maganan a baka tauhidi ka ce a ni gaskiya ni gaskiya ka karba ka goge a kai lokacin kuta za ka nuna musu ga abin da ake nufi ga abin da ake ci don dai jarrabawa za su ci jarrabawa sai ka je ya ka ba su na Allah ga wannan ku samu satifiket da shi ga kuma wannan ku nemi aljanna da shi وكذلك نفوا هكا تكفوري أن يكون الله عز وجل متكلما بكلامه هو صفة له sun kore a ce Allah ya kasance mai magana ne magana wanda maganan nan siffa ce a gare shi suka kore ka'imatan bihi wannan magana tana tsaye da Allah tana tabbata tabbatar ta ce ga Allah walakinnahum mutakallimu indahum mai magana ne a wurin su bi ma'ana a annahu khaliqul lil kalami ya halicci magana ne ka khalqihi li sa'iril a'rabi ina ga abin da muke cikin sa littafin mu na safi kenan ko kamar dai ana haki wal ajafani kamar yadda Allah halice sama ya halice kafa ya halice rana haka ya halice magana fa auren su li sa'iril a'rab wala kayaki wal ajafani da jikin kuna auren su fa kalamullahi indahum makhluqun a kan haka aka dinga kashe imaman sunna an kashe ahalar sunna musamman ka samu ƙubayin bainal firaqi daga maza an kashe bayan Allah imamu ahmad ne ya samu sha amma shi ma ya azabto makalokul muhudasun suka ce mun fasilun anhu maganan nan ba ta cikin sa kasa irin mafa'ulati kaman sauran aikace sa. wa innama yudafu ilaihi jingina masa abun ike shi ta can aka ce idafi ya ta ko ne zai yi magana ina ma wurin inda aka ce yawwa la na uku wa walam yan illa bisulufiku wal idafati na ɗauka wani zai ce abun nan musamman kai na ɗauka za ce idafati tun da shi yana iya iya makalewa a kwana sai ka samu ka sassale kwanan da zai ina zuwa wurin ya zame to wannan ne idan da yasa shi ai mun an ce Allah na magana magana aka jingina masa kamar yadda za a ce baitullahi ai ka gaba Allah ne zai gina shi ba kamar yadda za a ce na qatullahi kaga gaba shi zai fitar da ita ba kaza kaza jingina masa akai kenan sai zama nashi amma ba shi yayi ba to aka ba ke kalamun lahi jingina to aka yi wa innama yudafu ilaihi ala sabili tashrifi ana jingina masa ne saboda darajantawa ta ce bayin Allah kama ya kalu baitullah naqatullah wa qadaw ala kalamihi wannan jinya suka tumbuke maganan Allah kwata-kwata ga kalamu sai suka ce masa kalamun nafsi eh, kalamun nafsi kado ala kalami subhanahu bil ee eh shi eh, eh. ne shine tumbukewa suka rushe maganan Allah gaba da kalamahu subhanahu bil khalqi cewar halitta yayi أي بأنه من جملة المخلوقات والقرآن زنتن الله ينادى تكن لينكين هل التتو التي توجد بالقدرة وند قدرة سامد شيء كذا قدرة الله هو صفة أزلية قائمة بذاته تعالى يتعتى بها إيجاد الممكن وعدمه على وفق علمه وإرادته to wannan shi ke samar da shi wannan kudura haka take sai dai an tsora masa aikin da kuma ba nata ba don tsarin yadda suna yana aka ɗauko su a jere suke farkon abin da ke farko ilimin Allah siffarsa ya san duk abin da zai yiwu a takaice da abin da ba zai yiwu ba daga nan abin da ba ya sai irada ita kuma irada tarin jayar ta keɓe lokacin za a yi duk in ka taso abu biyu zai taso a gabanka in ka taso yanzu za ka zo nan masallaci nan za ga abu biyu a gabanka in je ne ko ka in je sai ka zartar za ka je yau shi kenan ka sai ka taho in Allah ya kaddara ka iso to haka Allah ya ga halittun gaba ɗaya san dukkan komai yarin da za a yi wannan ba za a yi wannan ba za a yi wannan ba za a yi wannan ba sannan yaushe za a yi shi a wani gari za a yi shi tun fil azal kafin a halittar mu kafin adamu ya zo duniya cikin zuriyarsa aka kaddara mu za mu tashi a najeriya daga nan kuma a najeriya nan za mu kullo daga garuruwa daban-daban tsatson ƙabilu daban-daban mu zo mu taru a masallacin nan kinkinu zaka wannan irada ce ta Allah ya kaddara wancan ya taso daga kebe wancan ya taso daga kwana wancan ya kullo daga ibadan wancan ya taso daga yola mun zo mun haɗu mun zauna nan haka aka kaddara wasu mu gaba da ajalin sai kawo suna nan za ka zo makaranta to ka yi sallama da gida kila mutu a can kila ba mutu ba komai zai amma kaka ɗauka za ka koma komai zai iya afuwa? kai kuma na zauna nan kila ba nan za ka mutu ba ka jama tsalle tsallenka ka gama kewaye kewaye in ka ba kafan zuwa go ina ran da ajali ya zo kawai za ka tashi ka hau motan huntuwa ka tafi can ka mutu hanya ko Dan dumi ko da wani lungo daga cikin lungunan nan, ka tafi can kuma ka je ka mace a can shi yasa iya sa ce kafan na can irada ta riga ta kaddara duk nan ran da za mu mutu idara ta ta eba kowa wani dan kwana kaza wani kwanansa kaza wani menene ɗinsa kaza shekara kaza watanninsa kaza ana na ɗiba an tara baka kace kace kace in so ƙare hmm fa'ilal akhirah don an mutu ce lokaci ne yayi abinda aka ɗeba masa kenan ba zai wuce ba to saboda haka nan wannan ko irada ta tsara haka tarin jayar ba mamaki gaza za ka baro gaba iyayenka ana ina za ka je yanzu wani kalle kai fashe da kuka yanzu kai ta biya za ka yi ka baro mu kai kai kuka amma ka ɗauko karka ka danno ka yau kaduna kana shigowa garin a ce wannan bakon daga ina matsiyaki kila ma farawo ne kila ma ne kila ma kaza ne hayya hayya suna zagi kana zagi ka samu gurbi ka zauna wata na sai fuloti wata na sai gini ce matsiyacin bako ka zo kawai ka yi gida gari ba na kuwa ce matsiyata ba ki? ai ta mafi ba ran da Allah kawo karshe abu sai ka kwashi jakarka ina za ka je an farma ki ba zan zauna a garin ku ba Ina zan koma ana kayya dan Allah ka zauna a kama ku ina ka zauna ta can da wani daga nan inugu zai wani daga nan ga gari kaza zai yi kaddara inda Allah ya karo ma shi isa annabi baka formula akan wannan ittaqillaha haitsu ma kunta kila a zaka mutu kila abin ne zaka mutu kila a wani gari zaka mutu kai karshen ta annan kila ko wanda zai mutu a makka ina nan ina zaune ba raba ka je ba ke ku lokacin mutuwan ne wai ba da ai mutuwa za ta kai ka can ka je ka mutu a can ke dai kowa na son ya mutu a can kila za a samu dan sauki tunda akwai labari cewa ita makabartar za a kwashe ta a tarkata ta duk a watsa ta gidan aljanna sai kaga kai hajji in za ka iya dai yadda za ka yi duka sani da za ka mutu a madina ko a yana ɗin nan kai kokari ka mutu a can ya baka ka ce kanka fa ka je ka sha wani abu ka mutu saboda in ka mutu ka mutu kafiri kaddaran ta ɗaurin haka ai ka shi ta wasu matsan amfana ka ce zo a mai da kai sha'am can a baka tsaro ce ni in bar garin manzon Allah tsawai tsawai Allah ya kiyaye ina nan ce to ko za su kashe kai ce sun daɗe ba su kashe ni ba ina nan a kawo tsawon ikare ka ce ni ni ne zan cutar da dangin annabi ban da bukatan ganin sojoji su zo suna muzurai suna rikika baƙin manzon Allah ban bukatan ga wajen soja nan shi ne abun ya fata wani samun to zaune su kashe ka su ce eh tafawa ka. saboda haka nan wannan idan can ko da ce ko a'a na da kan kudura a jere suke da na faɗa muku din ba ne nake tsarowa ba daga nan kaga sai ke da, kaga an gama tsara dukkan komai to ya za a yi wajen tamfizi in ka tsara dole ka tsara ba ka rubuta tsari ka koma gefe yanzu daga bana sai mu yi kaza daga nan mu kara tsayi kaza daga nan mu koyar da kaza ya za a aiwatar da wannan tsarin naku ka rubuta syllabus <laughs> aikin banza ya za a yi azartar da shi kana rubutu za su haddace kaza ya za a yi ayi za su yi kaza ya za a yi ayi za su yi karatu haɗa baki ya za a yi ya za a yi ba rubutu ne gwaninta ba ka rubuta ka tsara ka aje ba gwaninta ba ne ba akwai dubun naka ya aka yi kuka samu ɗalibai haka ku ba mu tsarin ku an ba ku ba zai yiwu ba nemi yadda ake aiki kawai ba wayo a harkar Allah duk na dubaran ka ka Allah ka taimake mu cire wayo a rayuwar mu wallahi na cutar mu kowa ina kallon sai in yi dubara in tafiyar da wannan in yi dubara in ma kana masa magana ka gaba zai ce zai yi mai zai hana mai zai hana tsari karbin tsari wannan in kai ga Allah kansa da ya tsara sai da ya tsara yadda za a yawo kaga na ce muku da ilimi sai aikin maza na kewa yana da tarin jayar da lokaci da garin daga nan sai kudura kudura ita ce ba ka ji ana cewa an an tashi tafsirin ta ce Kudura tullahi, sifatun qadimatun qa'imatun bi yi ta'ala ta'atta biya ijadul mumkin wa idamuhu ala wasta ilmihi wa iradatihi dukkan tsarin ita tana kallon shi wannan zai mutu ya wuce wancan zai faɗo duniya a kawo shi wannan zai yi kaza a abin nan ɗinsa yanki kaza iya kaza aka tsora masa fi ya wuce ta wannan iya kaza haka na ta tafiya kwanuka na tafiya har aikin da Allah ya tsara ya ƙare ira da ke aiki daga nan mai biyuwa biyu baya nan to ba bashi haka gangara Ke sai suka ce wai maganan Allah da ira da ake samar da shi maganan Allah ba da shi ke samar da abunsa da kansa yana magana yayin da ya ga dama da wanda ga dama ina magana da shi da abun da ga dama na yi magana da yawa bi annahu wai qur'ani min jumlatil makhluqati ko allati tujadu bil qudrati ba nan nake ba to kuduran ba za ta gano ba sai an koma daga ilmu zuwa irada yanzu idan kwanan ka ya kare a masallacin nan in za ka zo masallaci ka yi sallama da gida kila in dawo kila ba in dawo ba amma daga inda na tafi ana zane ɗin nan sai ka yi hamma shi kenan kayya kayya kayya sai a za dinga wa ya san shi cewa ma san shi ɗan gidan wane ne baban su wane ne wani ko gida ba za mu kai shi ba ko faɗowa gida ba za ba ya ma nan an isa wane ya mutu sai da gaya wa gidansa to ya mutu to ya mutu a kai shi game da je da ɗaba zuwa gida ya kasa a ɗauke makullinsa kawai a cire masa kayansa kawai a yi masa wanka a kawo kaya a sa masa tun da ɗan masallaci ne yan ce to a bari he da safe a bari he da safe to da safen karfe nawa wannan namu ne in mun ga mu ce takwas in mun ga mu ce saboda mun ga yawa wasu a zariya mun ga yawa wasu a kano su yi sammako su rage bakin cikin su gan shi da rage wani kawo ba wanda za su yi kawai su ma su zama sun samu ladan kai shi haƙƙin musulmi akan musulmi in ya mutu ka haka shi su suna so su ce duk da dai yana ce da kun hakura ma ko zama ku kawai za mu iya kai shi me za mu yi har kuɗin sa ne da akwatan su za mu turo muku su har da ƙari ma in muka zauna muka ga cewar kun yana da bukatan ƙari a gidan da bil qadarati lokaci na yi kawai kafarka in ka daga ba za ta sauka kafa ba sai dai ka je kafa idan duk inda kaga kaga an yi haka ya eh, shi ne na jin a tutun nufa ne aka sai wani mutum ya karya ya yi wanka ya kama hanya za shi fanta ka ya je kan da ya daga kafan nan ya kwanta to sai da gobe kyama a hadu ya kafi to irinsu da yawa irinsu da yawa wannan man ta taba samu a nan makarantar Allah ya wani ina ce masa dan Borno na manta sa amma da yake kasan tsakanin da su muna ce masa dan Borno a shekaru ana karatun bulugul mai irin wannan karatun ya shigo maka kullum da shi ake karatu har kai sallah ka ga ka tana shi yi shehu na manta sunan shi eh? wanda ya gidan su malam lahu inda malam lahu ya fara zama shi kenan malam ya zo ya shigo masallaci yi ji wani zafi ya dame shi sai ce kai bari in je in yi wanka zai sa littafinsa a wando da rabon zai kai littafinsa gida da shi da jafaru suna wasa sai jafaru ke ta alhamdulillah yau dan fulani ya yi karatu da littafin babbar bari ya yi karatu da littafin bayan su sai ce gaskiya ban yadda ba ban yadda ba ban yadda ba ga littafin sai zuwa da gudu tun da kaga ai wasa ne ya tafi gida zuwa karfe kara mutumin nan ya mutu karatun da ba a yi ba kenan Allah ya sa ba zai wahalar ba ba zai mutu a masallacin ba sau da kanan wannan kudura ce inda ta yanka din nan ba ka tsallake wurin da a ce za mu gane karatun nan da za mu yi aiki da karatun nan ba ka fita ɗaki sai ka gyara ɗakin ka na kafa yi ne bai tsakari da Allah in na fito ɗaki sai dai a irin wannan munasaban za ta zo har yi na bar ma wani aiki zan koma yi shi a ce in za ka fito ɗaki ka fito da sallama ka gyara kaza ka gyara kaza wannan bai kamata su gan shi ba ga nan ka ci gyada ga bawon duk da dai lokacin da ka riga ka mutu ba mai ma dariya an ga bawon gyada a rakin ka ba mai dariya ba za ta dariya ba ana zaune lafiya ne an ga bawon gyada din da gyada ka ci ya za su za su ce ce wane ina gyadar kai dai da ido ka ce shi kenan gudun ban da sha'awa tujad bil qudrati munfasilatun anil zati ita kulura ainihin daga zafi. wa bil hadathani yani bil awlawiyyati wal ibtida can ina cewa tunda ina magana su ne magana na su mara kiyo ko bi annahu min jumlatil makhluqati qur'ani kenan allati tujadu bil qudrati munfasilatun anil zati magana kenan ko wabil hadasani da faruwan abun yani bil awwaliyati farkon fitan maganan wal ibtida ba daga Allah daga kudura ne fa indahum a wurin wa'annan mutane annallaha fara mutakalliman da baya magana kenan sai ya koma mai yin magana kaga wannan fararre ne ba a jingina shirya ya shirya magana ne ya halitta ta ai khaliqan lil kalami da baya magana yanzu ya halicci maganan take yin magana ba da ya kun kazalika wa ma'ana hadha a takaice inda dukkan inda suke so su je annal qur'ana وسائر الكتب المنزلة لم يتكلم الله بها الله بيفرت magana da su ba. وإنما خلقها في اللون يا أهل السمجنة ألو أو في الهواء إما مجانا تنا لو حكم يا هد يا ميهالك مجنة يا سكيت عيسى وكذلك تكليمه تعالى لموسى أي كما مجانا النبي موسى دي هالك مجنة تهي تضطي مجنة النبي موسى إنما هو بكلام خلقه قال ما دام تيتا عليه في الشجرة بكلام خلقه في الشجرة يا أهل الكيش نعتك إتاسيا تيجي قال إتاسيا إتاسيا أنا ربك أكيد ما مقدم بتيبا آية كويت أنا ربك فقل أنا عليك فإنك بالوادي المقدس المسمى طوى تو بيجي تيجي ما كنا إتاسيا إتاسيا إتاسيا الله wani hau zalika hmm. wanne iya a shi ne aka ce masu wannan magana ɗin ba su yadda da wannan magana ba kalamun nasu sun ɗauko su maimakon sun ɗauki kalma sun yi da ya taka canza mata fasali kada baddaluha an bawa ba'iha ha. Ah, to ai ba ni ne su ba da Allah suke bauta Allah suke kira eh da su an aikata da zai maka su ne suke bautan Allah yanzu misalin da ga mutane sun yadda da wali ba wali ga Allah mutum yana roƙon wali da sana a gaban ka cikin to haka na a ƙidan Najeriya kenan an magana su musulmi ne ƙidan Najeriya duk wani ɗan da ya haya islami duk wani alƙali da kafa a Najeriya wannan ya karanta shi na matsayin aƙida ha ƙauye in ka je haka za ka je ka tarar yanzu in ka je wani wurin ka ce Allah na sama sai an kafirta ka ƙarshe a yi maka duka ma wannan ita ce aƙidan kusan za a ce maka a rubuce ma a gwamnatance ita ce aƙida aƙidan musulunci a shari'a aƙida a najeriya a shari'a na fata ka gane wannan ita ce aƙidan hmm? gaskiya ne sun ƙi ma an ƙi ma yi to gaskiya wannan kan shi ne magana can farko da ta kaga ai duk wanda ita so a Najeriya wa'ancan da ba kaga kudurin risala ce a kaga risala mai take cewa kallama Allah Musa ta kalima jin shi aka je wannan tauhidi ana zaune a ruwan sanya ɗauko wancan littafi a ɗauko wannan littafi ba a auna sai aka wajen ha'an ba a gidan haka yake da ba haka ake ba ai kaga shi Usman dan Hodiyo ya tadda gurbataccen lamarin din yana shiga sai zare ya zai Allah da ya taimake shi da ya daga sai ya zai domin waccar aqidar ta farko akan ta yake a ash'ari al mazhabi to amma kaga lokacin in ka duba a iya o sunna ya saba wa littattafan da ya rubuta da ya saba karatun ne da ake karatun an raina karatun yanzu wani sai mutum ya ɗauka kawai shi zai zama ɗan aljanna shi ina sama yana la ilaha illallah ina azumi ka sai masa dan ai ba yi ba shi ɗan aljanna ne ikon Allah sallah ka dai aka sai mu yi a wurin fanni in ka tsaya kai nazari akwai abu biyar akan mu a lahira za mu gabatar da shi abu na farko akwai ajidar ɓangaren tabbaharun ne la fahila lahu akwai adabu tarbiyya a ɓangaren ta wani teku ne akwai al'akalaku wani akalaku ko akalaku nan ne ake samu ɓangaren sa teku ce ba su da iyaka sai ibadatu sallah tana cikin ibadatu ɗaya ne daga cikin ibadatu farak abin na hudu kenan to anan muka tara ƙarfin mu in ka cire wannan abu na biyar shine mu'amalatu ya ɗauka daga ina ga daga wajen jihadi in kana karanta littafin fiƙo daga jihadi zuwa ƙarshe ya fi nan duka yawa shi ita ake cewa a yi karatu a yi karatu ban zama zai dinga ce kuyi karatu mu yi karatu mu yi karatu karatun nan yana kwance yana shimfiɗe sai muka ƙare da lakta bai saba karatu ne ba wannan karatu haka da muke karta mana ce gaskiya ba ya yi kaɗan ya kamata a samu masu lokaci su tsaya su yi karatun nan da yawa don addinin zai watsi za a nemi ne karanta da shi mai zama wahala shi ita suka sa salabar suka canza mutane tunani a zara wannan salabar sun aka juyar da hankalin mutane kaga salabar ne tun daga iya zuwa jami'a duk salabar ne wanda ko wancan karatun da ke gida yana jirgin ninkin wancan abin da ke cikin can ne ziri ɗaya za ka ɗauka sai ce ka zama farfesa a kan shi to sauran wa zai maka su al'islamu kullu la ya tajazza Allah dai mun gode ma da muka fahimta yadda ka fahimtar da muka ba mu ikon aiki mu tsora kuma waɗanda za mu iya tsorawa a kayi قوله قالوا وليس لربنا سمع ولا ننون أربعين دعوكو قالوا وليس لربنا سمع ولا بصر ولا وجه فكيف يداني بيت أكو هذا كتاب جنسك هذا شيء ba haddan ba bayanin abin da ke ciki don ka fassara kalma da kallama ma zai ka fassaru za ka mai amman fa za ka zama a kansa don ka san fassara kamar salul imari a milu asfara sai da bayani mu je mu je bayanin daga nan ya ta tafiya inda da ije ita yani na min jumlatis sifati daga cikin jumlan sifofin Allah tabaraka wa ta'ala allati fahal janiyya wanda jahamawa suka kore al-mu'attala anillahi azza wa jalla sifatu sam'i su kaga sun shallake a sha'ira ji motar da sun kore siffan ji cewar Allah baya ji to ka san ko duk wanda ya kore da jin Allah ai ya huta maganan ba daɗi ma'ana ya huta da Allah ji shi ko ina kaje kai maganan ka Allah bai ji ba sai abin da aka rubuta aka kai masa suka ce Allah baya ji kore wannan da suka yi da manufa suka kore ga an ce sai ka hankalin kai kwanta bai ji ba to Allah na ji yana ainihin jin sautin tafiyar tururuwa a kan bakin dutse cikin duhun dare yana jin dip dip ɗinta sai suka kore kaga wanda ya kore ya huta zai yi karya zai yi munafanki zai yi musu zai ci naman mutane zai yi tsegune Allah bai ji ba amma a lokacin ba su ce maka wannan suke nufi sai da su ce kaga ai kana ji in ka ce Allah na ji kana kafa shi in ka ce Allah na ji to kama da shi jiki ne duk mai ji jiki ne wanda kun sai Allah cike ne ya kafirta don haka kai kafiri ne da kafin Allah na ji to ga shi haka Allah ya faɗa ce to wannan maganan aya zahirinta ba shi ne baɗininta ba baɗinin yake nufi ba zahiri ba sai isa suna da tafsiri zahiri da baɗini sifatar sam'i allati yasma'u biha al-aswat suka kore wasu fatul basari siffan gani allati yara bihar mar'iyyati ina raba ka ka ɗauke fassara kawai banda fassara ka gano ma'anan abin da ake so a yi an kore ga ya sun kore gani kaga sun huta abin su idan mutum ya sata bai gani ba wanda ya je yi zina Allah bai gan shi ba lokacin da mutum ya zina inda ya san Allah na kallonsa ko ba babansa ke kallonsa ba zai yi ba zai bari ko ba babanta ke kallonta ba ta yadda ta kwanta ya zina da ita to ba ban ta bane ba ba malaminta ta bane ba Allah ke kallo yana kallon mazina ce yanzu take zina daga inda kake musulmi kai imani Allah na gani ba za ka iya yin zina ba me kare annabi yusufu imani da Allah ba imani da Allah ba bangaren albafiru Allah na gani ta tashi ta rufe gunkinta tun da gunki ya yi duru kamar yana kallon sa kunya ya ta dauki ta ta sa fa, an tsumma ta rufe shi ce kina jin tsoron jama'a da ban jin tsoron Allah ni Allah alhayyu ne yana kallona gunki da gani amma da yawa haka din nan sai ga kamar yana gani je kai ku juye fuskan wani wuri to amma kai kai imani da Allah ina baka yanzu nan basir ba imani da Allah imani da Allah amma siffarsa al-basir yanzu a cikin nan wani zai iya yin sata kana zaune hasa ɗinka ta laiko kana ta jin karatun nan ka da sarara sai ɗauke yanzu a sanyin nan ɓarayi sun zo masallacin nan masu ɗaukar mashin kila na ji ana an ɗauki mashin ɗin kabila abu na sai ba an ɗauki mashin da abokin gabu ni ban da ma labari to yanzu misali yayin da ke aika an gan me ɗaukan mashin ɗin sai da ya fake shi shi da bai gane ba ma Allah ya san shi rashin imani ne kan sa mutum ya saka mutum ba zai yi saka ba sai dan bai da aƙida shi yasa rajo ake karfafa bangaren aƙida kafin ka shigo cikin addini ga dangadan to aƙida ta zama domin dai ba za ka mutum ba zai shigo musulunci ina fata ba musulunci bai taɓa koya ma fata ba ya hana ma fata ma masu shigowa masallaci bayan an tashi an watse karshen ta sai ka tadda dala dubu kaza a gindin dilar ka duba wannan da lamba ka san da ita ba sai ka aje kafin ta je gobe ka ga wani ya zo a makarfi har ma kila shi wurin karatu baya gari sai jama'a dan Allah na manta da za ka ko akwai wanda ya gani kar ku haushi da faɗa ya rute ne sai wacce iri ce guda nawa ce menene menene ce sai ungo kayanka ko ya ko ya ce maka to kai ma in ko kaza wan Allah ce in mm, mm, ba na so ni na yi ma ne saboda neman Allah yadda Allah la uridu minka jaza'an wala shukura in yabo za ka yi ka yabi wanda ya koya min wannan tarbiyya wato annabi Muhammadu shi za ka yabawa shi ike min in ɗauke tsintuwa in za ka yaba yabi annabi na amma ni ba komai aure na sakamako nake nema kawai na'am ya yi haka yake da lokacin ne sai su kara masa girma su ce lalle wannan kana ganin sa fake-fake kila ma jahili a wurinsa suke cewa kuma shi ne malami shi ne masani sani mai amfani shi wannan shi ya san Allah galiba ne zai katar da kila ma tarbiyyar dace tarbiyyar asali ne yanzu kana gare fa mota sai fa ta faɗi da taliya mutane suka dinga kwafa wai har almajira suna ba da fatawa abinda suka ba halal attajinar na barayi sun je sun kwashe sun kwaye dukiyar mutane sun tara ka kunci halal gobe ma wata ta faɗi kuɗi ba mutum zai ce wa ma'aikacin gwamnati ka ci abin kalan ne ta ka ce an danne ma haƙƙi da za a baka ma kayanka ya fi haka ba ka ɗabi komai ba ka kaɗi ba na gaya ma halar kaɗi ba ce kayi malam ka yi hankali doke duk da ka ɗaka albasiru ya ganka za ka biya su kuma tabbas to saboda haka nan wannan kaga ka kalma ɗaya suna ɗaya kaɗaya ita zai ba wa mutane abin da ke damu su zai gyara shi badalan ka samu ɓarayi ka kai musu ko ungo kuɗi ku daina fata ka tadda mazina ka ce to ga kuɗi ku je ku yi aure mutane ba kuɗi suke nema a yi musu aure ba abin da suke nema ya fi aure abinda suke nema ya fi a ba su jami abinda suke nema ya fi a bude ma'aikatu a ɗauke su aiki abinda suke nema a ƙida idan suka gyaru ta a ƙida za su nema kan abinci za su nema kan in suna da haƙƙi ka ba su in ka an tun mene ne bi ta kan ta faraho in mutum ya samu haƙƙi da ce wani ɗauko zan ka kaza ina ɓare ɓare ka ga wannan duka na ba ka shi kuma zan ƙara wani ce ce an ta bi hadiyati ka ta faraho ya ƙida na ya shiriri wannan ainihin shaitan idris ke ruɗuwa da dukiya so da kanan wannan mar'iyar albasiru kaga asami utan ya gyara tarbiyyar abun da zai hada mu fada kaga albasiru ya gyara mu'amalolinmu za mu zauna mu rayu a duniya kwatankwacin mala'iku mala'iku Wasu sifatul waje da siffan fiska allati nataqat bi thubutiha al-ayat wa yabqa wajhu rabbika wa qawluhu fa kayfa yadani to ya za a ce hannuwa tunda sun kore ji sun kore gani ai hannaye min babu aula su kore su istifamu inkari ma'anahu annafayu korewa ya'ani annahum idza kanu qadan nafau anhu hadhihi sifati suka wa Allah wa'annan sifofi irin su sam'u da basaru almutaqaddima ma'a qatba'il aqali li thubutiha tare da hankali kansa ya tabbatar da su fa kaifa ya aqilu an yathbitu lahu sifatul yadayn ayan hannaye ne babu Allah ko da su waka zalika na anhu haka suka korewa Allah ta wa ta'ala sifatul kudurati siffan kudura wannan asalin mu'tazilawan kenan Allah ta bihal injadu kun ga da ita ake samarwa wal idamu da rasarwa duk wanda ya samu Allah ya samar da shi wanda ya mutu Allah ya kashe shi saikin Allah ne kudura ce take kashewa kudura ke rayawa abin da ya rushe kudura ta rufa shi abin da ya gina kudura ta gina shi sai da kana kudura komai ita take gudanarwa e idam da ijazu kamar yadda kaga suka kaga nan tarihin bai saba da nasharin ba tunda shi gaskiya ne sun tabbatar da shi shi isa ba siffofin ake zargi ba duka a'a rage wasu da suka yi ba shi ne aka yi nace tarihi biyar a kun haddace kayya wanda ya ji ko sifatun azaliyatun ka'imatun bi yi ta'ala ya ta'atta biha ijadul mumkin kaza ijadu wa idamuhu idamul mumkin ala waqti ilmihi wa iradatihi daidai da yadda ilimin Allah ya san abu daidai da yadda irada ta tsara abu haka kudura take ba ta kauce wannan wasifatul iradati ita ko siffan irada ko wanda suka kore allati kawo biya takfif da ita ake samun kebewa kebewa misalin za ka tada yaya wannan Allah kebe shi zuwa zai wannan ko shi dai kullum yana kawai ya gatar zai haɗa wannan da wanda ya gatar zai ya tun ina ɗan ƙarami to ka san ko wannan karshen ka tsere-tsere zai tafi ko yaƙi zai tafi kaga duk abun da zaka kawo masa in dai ba labarin ka zai ba ba ruwan shi da kai Daga wancan shi kuma ciwo kaga wancan ka ba to wani taksisi irada ta ke wannan dan makiyayi nawa ya ki ciwo kawai jiya ta rashar da yana sai dawa ina talla kan titi Allah mai iko wani kuma ya tashi koma zakkiyon zai shi hatta yana ganin in ka bar kiwo ka halaka yana kallon duk wani ma mai wanda yake abun nan ba sanar da waiwai ya ce Allah sarki halalle kai kiwo abun ka kawai an ga ka kwance tafsir a tafsiri za a samu tarjihi shi za a yi shi a wanne gari za a yi shi a wata shekara za a yi shi yaushe za a fara shi yaushe zai kare duk Allah ya riga ya tsara komai yanzu iya ce a ɓakon fulan ɗin ran da mutum aka bi a fulan ɗin na matsowa fulan ɗin na matsowa sai fulan ɗin na zargab sai a aike ka faɗa sai a ɗako su kana cin numfashin ta samu na ka yi yi daga nan sai a ɗako numfashin ka yana ta fita yana ta fita kwashe kullum dubu ashirin da hudu su fita kwana a ɗauke kwana a ɗauke wata a dauke shekaru a fara lissawa maka shekaru daga nan shekaru su zo shekarar karshe sai wato watanni a zo watan karshe sai mako a zo makon karshe sai kwana a zo kwanan karshe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kwana ya zo na karshe sai awoyi a zo awon karshe sai mintuna a zo mintin karshe kifewa za ka yi a duk an da kake za ka mutu ko da dalili ko babu dalili wala kunta fi burjin mushayyada ko da kana cikin gida wanda an kewa shi da bullet proof haka za a balla koma da koka sai isa kai wanda bai bi Allah ba ya kabe kuma hakika karatu na da daɗi irin wannan ana magana wannan ba ka sani lokaci ya kare wasifatul irada Allah ya kawo biya taqsir fil mumkinati kaga irada ba ta aiki ta mumkinatu ba ta aiki a wajibul wujudi ka jefa kana inda kitan zai bani wala ita irada ba ta aiki akan wajibul wujudi ba ta aiki akan mustahilatul wujudi bal ta amara fil jaizati au naqulu mumkinat irada aikin ta mumkinatu haka nan kudura ma aikin ta mumkinatu amma ilmu ha wannan shamili ne ya san wajibatu ya san mustahilatu ya san mumkinatu ilimin Allah shi ta yake da yawa ga kashiya wannan idan ana karatun tauhidi na ku tsaya ku fahimce shi da kyau ku dinka yi wa malaman ku tambayoyi tambayoyin da kuke musu shi zai taimake su su daɗa bincike su daɗa bincike abun yana da fa'idan gaske ala wakka ilmihi daidai da yadda iliminsa ya tsara wa hikimatihi da hikimarsa kuma haka yafi dacewa wa kazalika nafau anhu haka suka korewa ala siffatayyar rahmati wal hanan siffar rahama da tausayi wa sa'iru ma yaqumu bihi min al ma'ani التي أثبتها لنفسه هي aka ce أكت معنوية صفة معنوية المعنويات asifa ma laisa bi zafi ko ma me gida adabiyan kana am me mawujudiyan au adabiyan haka za ka jin ke sifa ma laisa bi zafi wujudiyan am adabiyan kaga wannan duk wujudiyai ne sam wujudi ne rahama wujudi ne hanan wujudi ne dalik wujudi ne wannan wujudiyai ne akwai daga cikin sifofin Allah babu kamar idan su alƙidamu wani adam ne ba ya da farko kaza da ne shi bai da alama za ka ashiya amma labar da mina au asbata halahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallama ko manzon sa ya tabbatar masa da shi walam yuthbitu illa zatan su dina sun kore duka ba abin da suka tabbatar sai zafi kawai mujarrada an kulli ma'anan wa wasfi ma'ana tun da sun kore wa Allah sifofi kam ba abin da suka tabbatar sai zafi shi kuma zafi mujarrada an kulle sifa jahamawa kenan da mu'tazilawa wa wasfin wa nasabu ilaiha athara sifati ani wan suka jingina gurbin sifofin nan asifati fa qalu innahu bi zatihi ya alamu da zatansa ike sani wa ya kadiru wa yuridu wa ya sima kauluhu um, ma'ani ne eh, nan eh ma'anan abinda yake tabbata kaga misalin ilmu ai ma'ana ne kana ganin sa in an ce Allahu ah, alimun ko kaga ilimin a yake ma'anan ilimin din yana da ilimin yana sanar da dukkan ma'alumatu akwai a ainihin misali kudura yana da iko akan dukkan komai kaga wannan ma'anan ma'ani kuduran akwai akwai adabi kamar misalin aka je kishiyar adami kamar a ce Allah ba shi da farko ba shi da karshe kaga wannan siffan babu sai alaman babu ne ana buga misali da wannan na babu kamar a ce maka a rubuta ha'un ha'un ha'un in an masa ɗigo a ƙafa ya tashi daga ha'u ya zama mai idan aka sa masa ɗigo a sama ya tashi daga mai ha'un alaman jimun ɗigo a ƙafa siffan ha ɗigo a sama siffan ha rashin ɗigo kaga hawan ta babu babu ɗigo to Allah na da siffofi adamiyai kamar shine albaqa'u albaka'u albaqa'u kamar allahun albaqa'u kaga didduhu alfana alƙidamu kaga didduhu alhudusu alƙidamu bai da farko kaga siffa ce adamiyya kaga albakawo siffa ce ainihin adamiyya sau da albakawo kaga eh, ba shi da ƙarshe kenan kaga ba ya da ƙarshe ba shi da farko ba shi da ƙarshe me zai sallah ce laisa li awwaliyatihi ibtida'u wala akhiri li akhiriyatihi inqida'u to wannan kaga siffofi adabiyai kenan wancan ko wujudi na ma'ana saboda kaga al-qudra al-irada al'ilmu alhayatu a dukka wa'ina sifoyi ne ma'anawiyai ana gaga ma'ananta sa laisa ka mithli shai. ya fito na don haka zaka ga ai suna cewa ma sifatul ma'ani wannan ma'anawiyya daga gare su aka samar da su amma salbiyatu sune adamiyya duk wannan haka yake qawluhu ba su tabbatar da kuma ba siwa zatin mujarrada ila akhir makala istisna'un munqati'u dama kazan zati ai bai daga cikin jiki bai daga cikin siffa zati ba ciki ba siffa ne ba zati shine mai wannan siffan zati shine mai siffa kamar yanzu misalin zati a ce mutum waye a ce misalin ah, mai da suna samu naka ne sifarsa da karfa ne kayi ko a can samu naka a sa isa da karfa ne ina ga karfi sai dai a ce mai kirki ne yawwa to kaga siffarsa ya zama kirki kaga kirki ba su za su yi wani ba shi siffa bai zama da kansa sai an jingina su da wani kirki sai an samu zafi za a samu sai da ka samu mai kirki amma ba za ka kawo kirki ba in kuma za ka kawo kirki isa je koma mana kirki a yi eh, da ni ba inda zan jan kawo muku kirki sai dai ma kirki abu ne za ka aikata je ka yi samun haka na da kirki amma ba zai iya jira ya ɗauko maka kirki ba shi ne ake ce masa siffa zafi daban siffa kuma daban zafi shi ke siffatuwa da wannan za ka yi sa ce Allah mahalicci Allah masani Allah mai iko Allah mai kaza wannan suka siffofinsa ne siffofin zafi ne zafi ɗaya ne wannan siffofinsa ne daban-daban an gane jayyar ainihin yace ce wa za zatin mujarrada kaga wannan kuskure ne Allah na da sifa ba yi ne ba kadai istisna'un wani idil mustasana laisa min jinsil mustasana hu ko kaga zafi bai daga cikin abin da aka sai daga siffofi a ce ba da komai sai zafi to ai dama siffa ba yi ba ce ba kamar a ce maka me za a ce yanzu makarantar nan a wannan sai zai ce mutum ban sai alhaji jibirin yana da alhaji jibirin ya zo makaranta mota ce ce kadai ba ta zo ba aka dama mota ba makaranta take zuwa ba aikin ta ta kawo ka makaranta mota ba ta cikin ɗalibai tunda mu yi da mutum ɗaya inda mun je ne wani wuri da motar mu gaba da za ce ainihin ɗaliban sun zo motar ce ba ta zo ba dama ta mota ba ta cikin su mota ta su take kaga isa na ne mun ka in aka togace zafi dama zafi bai cikin siffa go zafi zaman kansa ike shi ne mai siffofi zafi guda ɗaya ne mai siffofi kala kala siffan kirki siffan ilimi siffan karfi siffan tausayi siffan jin kai siffan za ta yi guda ɗaya ne yana siffofin to sai suka bi suka yake ce siffofin nan suka bar su yi isa malam sun wa'in na sauran sun yi lalata sai da suka tsaya suka kalli yadda aka gina musulunci suke bi suna tsirka shi suna rufa shi kaɗan bayan kaɗan kawai abin da suke nema mutane su yarda da wannan daga baya can jikokin zo sai musu fafara daga wannan allah da ake magana bai da bani komai tun da bai ganin ka bai jin ka to mai amfani shi amma a lokacin sa ce tsarkake allah ake nufi tsarkake allah ake nufi ai ga shaidan a wancan karan abin da ya musu idan bawan Allah da bayan Allah da suka mutu sai suka ce to waɗannan bayan Allah kun ga gaskiya mun yi rashi a yi hotonsu a dinga gadansu sai aka yi hotonsa wani ya kallace gaskiya mafa an yi hikima in ka kalle shi lokaci sai ka yi kuka ka daɗa ibada an ka kalle shi an ce shi ne mai sadaka shi ne mai bautar Allah shi ne mai sallah ka ba sai ka kara ko ka kara ibada a ƙarshe bayan an samu da shekara ɗaruruwa sai ɗan ya dawo wa'annan ɗin nan ba don so wada ba a ruwa in kuka shiga fari ya ce ce wa'annan ne ba ku girma masu ba ku je ku roƙe su su gaya wa Allah a wannan girman su ya wuce girma suna nan sa zo a rauke su shi kenan da aka koma bautan gumaka aka yi wa mutane annabi nuhu farkon addadan adam da haka yi taso ta hanyar da dama mutum zai fara abin arziki amma ya zama tsiya shi isa kullum kada ka ga alheri ka ce za ka kawo alheri sai ka duba shin wannan alherin an yi umarni da shi in ba a yi umarni da shi ba shi allahu ya alamu wa antum la alamu فإنك ليس من جنس المستثنى منه وإن الذات ذاتكم ليست من جنس الصفات وقوله وحياته هي نفسه أي بيان لما يلزم مذهبهم أبند إيكي كام مذهب دولي لازم إن مذهب شيني ولا أي في النفس أي في النفي من تناقض دفام تكاد ورورا وابترائي haifu ja'alu hayatahu hiya nafsuhu wa zatuhu suka ce rayuwa fa shine Allah shine zatin ita kuma rayuwa ai sifa ce alhayyu alhaya alhayyu alqayyum wa ja'alu kalamahu mughayiran lahu suka sanya maganarsa ta faɓa da shi maganar daban shi daban magana halitta ce shi kuma Allah ne munfasilan anhu ma annahuma mutamasilani tare da kuma irin su daya aini fi anna kullam minhuma ma'anan qa'imun bihi wa kadhaka qalu ma lahu min khalqihi nana wa ayya da kuna na je za a ta sai ne haka eh eh kana da abaki aka buku to ya yi sadda-sadda inda za a koma a biya shi ɗin ni ma na goyi baya ya yi mana amfani ya fi wanda ana na ana dukan littafin ta ko'ina yin sa ya sako shi a gaba a yi da fafi a yi tsakanin magariba da ita mata su zo su yi nasu ranar juma'a a zace haɗawa a samu ko dai gidan ya zama gidajen a dafa su su fara su yi fara kaiwa ya za sun kama da tauhidi mata ta ji ta riƙe da kyau mata sun ji sun riƙe da kyau maza sun ji wajen haƙƙo biyu matan suna musharaka da su da safe su ma wasu su makala su maƙe su a bake da su mazan malam jimman wasu sukan bi su maƙe ba laifi sai dai mutum yana da matsaloli da yawa hmm. kalamun nafsi kai nake ji abin da ke nufi da kalamun nafsi ma'ana magana ba ai an ce baya magana da magana a ransa take kawai magana haka take a ransa bai furta ta daya baki bai menene ba harafi ba ce ba aka ce ko ba sauki ba ne ba ba menene ba haka maganan to ya ake ce biyar lalata wal islamu a tauhidi aka kuwa karanta da ita ita ishara ke har a gano magana da me yake da su iri shad da haka magana ba irin magana ba ta rai ce sai dai akwai isharori da akan gani a rubuta menene haka aka jibrilu ya gano ta yi kai faɗa manzon Allah ka gane shi nema don a su mu abin da suke nema bai magana da harafi bai magana da sauti bai magana da menene bai magana ainihin munazzahatun an tartibi wa taqdimi wal kaza wal kaza ko maganan kala ka koma ka saki duba wannan magana yanzu ka dauko wannan tawdihu din ko ka dauko jawharan ka je kanka arifin alkalamu zaka fahimci aka ya fita ko to haka insha Allah alaikum assalam kamar sama da ƙasa alƙuduratu a ah, eh, eh, eh, kamar sama da ƙasa ƙudura ita ce mai zatarwa irada ita ce mai tsatsarawa sai dai mu'amma da shi a hausa ba gane don ƙudura da irada ko ta magana ce a dunkule ƙudura daban irada daban in ka dubi tarihin zaga kudura jihar taksisu wattan jihu wakaza wakaza min jihatin wa zamanin wa wane ne wane ne shine irada na jayarwa duk abin da ya taso a duniya zai taso biyu ko a wannan abin ya taso Allah ce a in yake kudura a'a ne sai a je shi je shi bara shi ba in kira ba abun nan e ne sai a fashi wani wannan aikin irada ne to in an ce eh za a yi shi a ce to a wani zamani irada za ta kallo zamani da ke a fashe lokaci kaza shi na yi yaushe zai fara yaushe zai kare lokaci kaza da lokaci kaza aiki irada ne sannan a wanne jiha a wanne yanki a yankin afirka ko a yankin turai ko a yankin asiya kudura za ta rinja da wannan yankin asiya da za a yi ko a yankin afirka to shi kenan a yankin afirka za a yi shi a wata jiha a wannan anguwa sai anguwa kaza duka an riga an tsara wannan an tsara maka naka an tsara nawa ka dubi inda aka yi ni kafin in zo ka zo kalli garin da na je gari kaza na je gari kaza hatta na kan je wani garin din in yi min daɗi sai ce na yi bukin din na gama yawo na nan zan dawo zauna sau da garin akwai kaza duk Allah bai yadda ba irada dai a yanzu yadda nake gani kila nan ne kila kuma zan ban nan irada kenan kudura ko na tafiyar da abun kwana ka ba ga ka ba ka ba kwana ka ba ga ka ba ka ba idan ba anan zaka kwana ba irada ta shirya kana kai daidai lokacin da kuwa ira kudura ba ita kuma za ta fidda kai kamar yadda kai inda irada ta tsara ta tsara komai ita kura da eh, eh, kudura ita ke zartarwa za ka rayu shekara kaza daga nan za ka fara burbura ko ka ake daga nan za ka fara samun raunin jiki daga nan za ka fara samun kaza daga nan kila karshen ka sai tsufan ka ya zo ka tsufan zikirin daga nan ka sai kai na gaji da zaman bariki na gaji da ina da dangi a wuri kaza bari koma can asalin inda iyaye na suka taso ka tafi can ka mutu ko kuma ka tsallaka daga nan maka wani wurin ta haka nan ba kai ka tafi ba irada ta shirya haka ita kuma kudura za ta bai da kai wurin shi ita am abaita na'am eh, eh, ita ce kudura daga kaddara ne ake samun kudura duk wannan kashe kashen ta ne ai kalmar ba za ka lura ai guda ɗaya ce al kuduratu al-iradatu qaddara an tumina bil qadari khairihi wa sharrihi to ya za ka kudura ce ta fa dole ka gurungumi kaddara in ka ce za ka yi faɗa da kaddara kana faɗa da kaddara sai dai za ka yi da aka da ita tun da akwai kudura da kudura an saka haɗu sai ka taimaki da to Allah ka taimake mu الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين wa نعبد وإياك sa'i. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغننا بالعلم وبينا بالحلم وأقل أكرمنا بالتقوى وجللنا بالآفية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين